Iya lah, Pak. Kita. Kita nanti. birnin matsafa amma fa dai an sha ruwa da kuma ya ci na matan kwana da Allah kai da halawa oh, isa ina son rogewa abin ina burge ni Allahu akbar damuna ma kowace da irin ta bare yanzu ice ko ruwa ya kusan daukewa ne ga irin wannan ne mutane sai su wuce su ce sun ga wani mahaukaci a gefen hanya nan ko ba san surutan da yake yi ba oh. ah. Ah. ah, wannan ai kamar Halilu na gidansu sabo. Anya lafiya kuwa? Halilu? tun da na gan a nan gun ba lafiya ba bari yanzu ba kira nan in ya so na kai shi gida na dawon ɗiba Salamu alaikum. Salamu alaikum. Anya, gidan nan ina ganin ba mutane. Bari duk ɗakin nan gani kullum samu ma ohoho bana fa duniya ce kyau ina gaya maka bana in Allah ya bana in dai Allah ya sa na bugi shinkafa ta ko waken suya bana haba a an gama irin yar babur ɗinnan da ake yi ko kuma samu wata sabuwar amarya budurwa mai kyau na aura kagan haɗa mata biyu ga dabbobi na na ɗaure kaga shi kenan rayuwar ita kyau duniya ta yi daɗi. Ya gari. Ban ya jiwa. Ya zama. Ya aiki. Alhamdulillah. Ya kokin. An sha ruwa. Alhamdulillah an sha ruwa ba. Ya rayuwa. Ka san me yake faruwa gari kuwa? Ina fa sai ka faɗa. Yaron nan Halilu. Halilu Halilu. Halilu ɗan gidan sabo. Na'am na gane. an yara nan ba asiri ya kai ba wasu suna ci asiri wasu kuma sun ci aljini me ya faru aljani aljani Allah ya wake tsoron aljani ka ci wani aljani an galadima mutanen nan da muke musu girka ke aljini <laughs> galadiba ni fa ganau ne ba je ba ina jin ka ranar nan na je gona yau kwana uku ne ne can na gai a herba kwanci na rungu na rungu kiraruwa na'am ina jin ka a anan na gai a herbe ni a jaru a daki a daki na ma ina kwana na da aljanu aljanun aljanun fa nake gaya maka aljanun a daki na a yanzu in za ka zo mu je sai nuna maka gurin kwanciyar guda bakwai aljanu wai ya huce wai wai wata aljanna ce ana ce mata wa take da suna aljanna wa ce ce memundu memundu eh hmm. ita ce yanzu ake magana gaba ɗaya zance ya ya buga to bara an gaya maka eh. a yanzu da za ka zo mu je daki na ka gani eh. akwai gurin aljani ibnu kegus akwai fankashado akwai dirin ma dirin aljanin suna nan nan ba su gurin kwanciya aiki ba wanda nake tsoron ya ka ga muna aljani kace aljani waye dalin ba dalin Ware kwa to ya da miji yake kwana ko kaya aljani ne wannan ke a jeji ina da ka da mutanen nan mana makarajin banza makarajin wani. ka ji ka cika mutane da surutu kuma nan ka zo kana ta gudu eh? sai ka ce wani iga mutuwa kiri-kiri. ce ma kai ne wani yana ahima ni ne wai ni kai ka kai ne kaman tsoro ni ban san ko me ya faru da ladima ba za ka tuba da irin wannan mutukan nan Allah can wai wa ake tona jini na ga maka in dai magana jini ce ni ba na tsoron sa eh? kawai ka zo ka dade mini ba sallama ba ku kamar ya ba sallama ba yanzu ba ka yi ba ka zo ka duro mun ba sallama to abin ban mamaki nan ka je ka ce kai kana daura aljanu ga kuma abin ya bayyana ka zo kokari kake a gurin ka mace mana gaskiya ni ma dan duniya ne to in ba iskanci ma irin nawa ba ni a ina na zan samu jariri da zan kai mata wai hadda wata hanta to ni kai na hanta ko ta mutum ma take nufi ko ta dabba ni ban sani ba to ni ban san ma ko ni ba na cin hantar wallahi amma ta ce wai na kai mata to gaskiya fa akwai cakwaita ga shi kuma ita aikin ta yake ni fa kawai fa duk abin da zai faru sai dai faru wallahi ba abin da zan kai mata Allah ku sai dai ta da shi ruwan nan ba abin da zan kai mata wallahi yarjejeniyarmu ina hanta ta ina jinina saƙo na shiru ko da ma bi adama mayar da rani sai ha ha ha ha kai aljani ɗan tsigidi fito ka je ka gaya wancan bil adaman cewa ya kawan saƙo na ba ka ci da jira ko ya ga abin da zan yi ha ha ha ha kai bil adama shugabata ta umarce ka da ka kai mata saƙonta ko ta kashe ka tana jiran ka ka hanzarta da gaggawa tana jiran ka ta umarce ka da ka kai saƙon nan